A wani taro da shugabannin al'ummomin Ron da Kulere da Fulani da Mushere suka gudanar da wakilan gwamnati da na jami'an tsaro sun yi yarjejeniyar cewa za su ɗauki matakan takaita shigowar baƙi da tashin hankali ya koro daga wasu sassa zuwa yankinsu. Sun kuma yarda cewa za su ja kunnen matasan su kan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da barasa da kuma hana kai harin ramakon gayya su kuma zaƙulo duk ɓata gari a tsakaninsu. Shugabannin al'ummomin na bakwai sun kuma yadda cewa za su samar da kungiyar sintiri ta haɗin gwiwa tsakanin Fulani da sauran ƙabilun da ke yankin. Kan haka na tambayi shugaban ƙaramar hukumar bakwas Mr. Zakka Akos ko waɗanne batutuwa suka cimma wa? Dukkan mu ko yare da kowa da addini an yarda da cewa wannan abin da ke faruwa baya da kyau kuma ya Allah wa zai gaba daya. yar kuma ce bai kamata a ci gaba ba saboda haka an kiro isanin wanda za su sa a samu cin gaba da zama lafiya mun ce vigilante wato yan banga ya kamata a karfafa su kuma a haɗa hannu a yi tare da fulani da mutanen a haɗa hannu a yi tare da ta doka da dama da duk amna musulunci bayan na hana shaye-shayen mugayen kwayi da kuma giya wato gaskolo mun kira alkalai mun zama tare da su mun tabbatar musu cewa wannan dokan muna so a tabbatar da su an cigaba da amfani da shi mun kira jami'an tsaro mun gaya musu duk wanda an same shi yana dafawa ko yana sayarwa ko kuma yana kawowa ko kuma yana sha duka don ga mutanen samun kan hukunta su dukkan da su kan violation da da a local government bayan wannan kuma mun ce abinda da an saba yi kamar in ba ka yaro sabo a wuri akan ce yanzu a za gabatar da su an ce koma wannan al'ada da gasa duk da kun da ya zo wuri dubu ya shiga anguwa ne galatuna ko kuma ilin fulani ya kema har da har da ya kema mai anguwa ko sarkin wurin domin a tabbatar da sarki da suna shigowa don mu tsara da cewa ba ta gari ba su shigo ba kusan dukansu har ga fara amfani da shi wanda dai muna kan sa da yi mu tabbatar da cewa ci gaba su yi maganin banza za a yi tare. me za ka ce game da zaman lafiya a yankin bokos gaba daya an samu ci gaba ko dai har yanzu ana zaman doya da man. wa ko da yake an samu ina da rigidan amma dukkanmu mutanen bokos muna nan daya domin koma taron ta aka yi da sarakuna da harsoki da sun zo tare ne a mafuta tare in dai ana taron tare su shugaban karamar hukumar bakwas kenan mr zaka akos shi ma arɗan na bakwas yakubu dabo boro wanda ya wakilci al'ummar fulani a wurin ƙulla yarjejeniyar ya shaida mun inda aka kwana yanzu haka muna kan tabbatar cewa domin kar mu yi kitso da farkata muna kokari mu ga mun yi amma mun yi wanda zai tsere kuma akan gaskiya kowane gefe kamar namu mu dai mun koma muna kokari mu tace a cikin namun mu gani su wane ne wanda mun yarda da su kuma za su yi abin da ake so domin zaman lafiya ta daure don mun sa ko ina kowane arzo ya je tabbatar ya kama da sunayen da suka dace wato waɗanda za su zama 'yan sintiri? Eh, gaskiya yanzu ka akwai canji babban abin da muka sa a gaba shine kowa ya cire kabilanci kowa ya cire wannan nawa ne na ga kuma an ɗauki wannan abu ana aiki da shi sosai amma yanzu kan gaskiya akwai ci gaba a abubuwan in kowa ya rike masa jama'a in suka yi abin da ya kamata ba za mu sha wahala ba idan mabiyanmu ma sun ga muna yin kokari tsakaninmu da Allah ba son zuci to komai zai tafi daidai kuma na ga ana kan yi ba damuwa. Arɗan bakwas kenan Alhaji Yakubu Dabo Boro